Walin Habib ainyana. Lah. Saya mana? yanan gidan marigayi a ran mati jari kusa bashir Selamat menikmati. al'amura sunana abdulrahman ni ne wakilin yusuf ahmad na turo ne nema masa auren yar habiba Musa sun yi ma'aiki sun zama wa Musa wasallam kusan sadaki naira dubu ɗari da dubu ɗari kawai murmiyar da kan haka ba zan kai mishi insha Allah na kaiwa warahmatullahi wabarakatuh Thank you. 其他的，另外一种呢？那是，那是，那是，那是。 sannan ma'aiki sannan na ba ka wurin fa'ida sannan ma'aiki sannan shamsuddin ko zahara ya zahara ina ka ce mana da makar malam mufassir zahara ne ko shamsuddin eh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 shine waliyan habiba ya daura mata aure ya daura mata aure suka sunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bisa ga sunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga malam yusuf ga malam yusuf eh, bisa ga sadaki naira dubu ɗari bisa ga sadaki naira dubu ɗari jama'a ku shaida aure tsakaninsu jama'a shaida aure tsakaninsu mushe da aure tsakaninsu. Gaba mushe da aure tsakaninsu. Sa'annan shi Malam Yusuf ya turo Alhaji Abdulrahman ya karɓa aure zai kai masa. sannan shi malam yusuf ya tura alhaji abdurrahman ya karba kuma ya masa to Allah ya sanya albarka a cikin auren Allah ya albarka a cikin wannan auren a gare da aka yi Allah ya gare da yi amin kawo ɗaya ba kula da lafiyarta ka gaya musu da ciyarwa da karantarwa da kula da addini da ɗakin kwana ya tashi da kai ya koma kansu Allah ya ba su ikon ɗauka. Allah ya ba su ikon ɗauka. Wanda suka bayar Allah ya sa sun ba da alkhairi. Wanda suka bayar Allah ya sa sun ba da alheri. Wanda suka karɓa kuma Allah ya sa sun karɓa alkhairi. Wanda suka karɓa Allah ya sa sun karɓa alkhairi. Mu kuma da muka tare a nan dan shaida Allah ka haɗa mu cikin ladan shaida. Amin ku da muka tare cikin shaida Allah ya haɗa mu cikin ladan shaida. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ya tsare imanin mu duk inda zamani ya kai da juyawa Allah ya kare imani Allah ya kare imanin mu Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya gafarta mana kurakuran mu kasar mu Allah ya bamu zama lafiya kasar mu Allah ya ba zama lafiya mu Allah ya ba zama lafiya kuma Allah ya ba zama lafiya Allah ya ba zama lafiya jihar mu Allah ya ba zama lafiya Allah ya tsare baki ɗayan al'ummar musulmi duk inda suke a duniya Allah ya kare mu baki ɗaya. Allah ya kare baki ɗaya al'ummar musulmi duk inda suke Allah ya kare mu baki ɗaya. To alhamdulillah wato kamar yadda muka sani ne yawanci a masallaci akwai certificate wanda yake yana da mahimmanci wani lokaci sai a biya taso za ka ji ana neman certificate mutane suka yi sakaci lokacin ɗauren aure ba su karɓa ba ba su biya sun karɓa ba sai su zo suna da sun sani don haka yanzu gashi a naira dubu ɗaya ɗaya ne saboda haka duk wanda suke ready sai su bayar a rubuta musu wannan shine to karshe kamar yadda malam ya ce mu cika addu'a to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi dukkan addu'o'in da malam ya roƙa mana Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina a nar Allahumma rabbana la bana qulubana da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Malam. malamu suna nuruddin ala nuruddin ya kai da wannan bawa Allah da yau aka daura mai aure wannan kanina ne kuma yaro na ne to gashi shi ayewa riga an daura aure shi akwai shawarwari da zaka bashi eh, gaskiya shawarwarin da zamu bashi shine a matsayin mu wanda muka riga shi shiga cikin wannan harka shine gaskiya rike mace sai an yi babban abin da ake bukata kenan farko tuku dan adam ya yi haƙuri ya yi haƙuri saboda mata karkatattu ne sai ana bin sa a hankali kuma kada ya bari akwai wani dan shauki da yake jan sababbin anguna daga an yi aure da farko akwai wasu damammaki da suke ba mata sai sun ba matan dama nan gaba sai an je lokacin da ya gane cewa yanzu wannan dama da ya bata wannan ba dama ba ce mai kyau sai ya kokarin cewa yanzu yana so ta dawo daidai ita kuma sai ta ki dawowa to mafi akasari abin da yake kawo lalacewa aure kenan a irin wannan abin yanzu haka kuma muna ina mai fatan alkhairi Allah ya sa albarka Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba su zuri'a wacce manzon Allah zai alfahari ya taranta shi a sunana Muhammad Amin. Muhammad Amin ya kake da wannan mai aure? Wallahi wannan mai aure a dan uwana ne kuma makwabciya kuma a lokaci daya abokin aiki da tunda muna aiki tare da shi a kasuwa a daya. A yau an daura auren sa. Wani fata alkhairi za ka mai? Ina taya shi da murna ubangiji subhanahu wataala ya aka daura auren lafiya ubangiji Allah ya sa albarka inda suka zo lafiya ubangiji da su gida lafiya. Allah ya sa albarka a wannan biki da aka yi. Ubangiji Allah ya ba su zuriya ɗaya ba. Allah ya kaɗa fitina. Allah ya kaɗa fitina. kuma muna farin ciki biya gwal sana mu ya da wannan ma'ango eh ne ango an daura auren shi ya alhamdulillah akwai fata alkhairi da zaka yi kone eh, muna musu fata alkhairi da daura auren nan da Allah ya nuna mana ya Allah muna roƙonka duk abin da yake cikin alkhairi Allah ka sada mu shi kuma Allah ka yaba mana duk abin da za a zo wajen waliyai ko wakilai Allah kai ya shi ba na alkhairi bane mu da muke da su Allah ba su Allah ya ba mu zaman lafiya da ba su da su kuma Allah ya su da na alkhairi alhamdulillah ya kake da wani ango kusan kani na ne kuma muna tare da shi a kasuwa ba riga an daura auren da wani kuma fata za ku ma wani fata da zan shi ne Allah ya ba su Allah ya sa aka daura lafiya kuma sannan kuma mun sha albarka suna malama na umar adam dan kasa to malam umar ya kake da wannan ango eh wannan ango kani na abokina kanin ka abokin ka a eh. yau dai an riga an daura auren a yau an daura auren a matsayin ku na kusa da shi akwai wasu shawarwari da za ku ba wannan ango eh to shawarwarin da za mu ba shi mun san cewa sai dai mu dai ƙara Eh, shine kuma baya wuce magana hakuri hakuri wanda duk inda aka buga sama da ƙasa zaka ji wannan magana ake a yi hakuri a yi hakuri sannan kuma a dinga kiyaye wayansu abubuwa na ɓacin rai dan kiyaye sun shine da ya hakurin dan ita kalma hakuri za a buɗa ta za ga tana da faɗi da yawa so amma duk wani shawara da zamu bashi bai wuce dai mu ce ya yi hakuri ko me zai gani ya gani bai gani ba Eh, ita ma ta gani ba ta gani ba shine zaman aure sai a ci gaba da hakuri duk wani abu da zai faru kuma su yi kokari isu isu ba sai wani ya ji ba a yi kokarin kashe wutan nan dai a cikin gida don fitar da magana wani ya ji shi ke kawo lalacewa aure so da yawa sunana jibril wane jibril dan malam jibril ya kake da wannan ango angon nan dai wani kuma kani ne a gare mu a yau an daura aurensa a matsayin ku na manya wani irin shawarwari za ku ba wannan angon ne gaskiya ne bayan farin ciki da muke kaya shi sannan muna ba shi shawara wannan matsayi da allah ya kawo shi ba shi ya kai kan shi dole ya tsaya ya nutsu dukkan abin da ya sani haƙƙi ne a gare shi tun daga kan ci sha nufatarwa wajen kwana ilmantarwa lalle muna ba shi shawara ya yi kokari ya sauke wannan nauyi da allah ya shi wannan ita ce shawarar da zamu ba shi sannan kuma shi aure hakuri ne muna ƙara jan hankalin shi da ya yi hakuri dole tunda Allah ya kawo shi wannan matsayi dole sai ya sa yanzu ya fara gani yanzu zai sa dan bana hakuri saboda a da ya yi wata rayuwa ne wanda yake da gashi sai shi yanzu kuma ya taka wani matsayi wanda ya kai da zai zauna da mata muna ba shi shawara ya yi haƙuri ya yi haƙuri ya yi haƙuri zama aure haƙuri Allah ya bashi ikon ɗaukan dukkan nauyin da Allah ya bashi ya ɗora mai Allah ya bashi ikon sauki wannan shine shawara da za mu bashi. Sunana Muhammad Gali Usman. Ana Muhammad Gali ya kuke da wannan ango? Wannan ango amini na ne kuma makwabci na ne a kasuwa. Shafi kimanin shekara biyar muna tare. To a yau an daura aurensa. Akwai shawarori za ku ba wannan angon? Eh, akwai shawarori da zan ba zai haƙuri da ita ita ma za ta yi haƙuri da shi duka duniyan ma an yi ta ne saboda haƙuri Allah subhanahu wata'ala ya yi wanda zina amanu wasu bugu wa sabi wa rabi wata kula da na wannan amana ne Allah ya ɗora mai amana ne Allah ya ɗora mai in ya ci wajibi ne ita ma ta ci kuma yana da kyau ya kyautata mata da adalci da wurin zama da yanayin rayuwa Allah ba su zaman lafiya Allah sanya alkhairi Allah ba su zuriya ɗayiban Allah ya taimake shi ya ba shi ikon abin da zai rike ta Allah kuma ya taimake an baya assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana Alhaji Ibrahim wanda aka fi sani da Honorable Ibrahim dan kasuwa da ke kasuwar Royal Alhaji Ibrahim ya kake da wannan ango eh alhamdulillah wannan angon kani ne kani eh, ne a gurin mu kuma abokin sana'ar mu to a yau an daura auren sa akwai shawara da ku bada eh akwai shawarwari kuwa na farko sai yayi hakuri so zaman aure zo mu zauna ne zo mu saba kamar ni yau shekara ta dai wurin shekara goma da yin aure ka ku ai mun san matsalolin da ke ciki da sauransu to dan haka yayi hakuri sabanin da da yake shi kadai da yake shi kadai a madadin yanzu wanda nauyi ne ya ƙara a shi yawwa ya suna malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sana muhammad rabiu SMB. Oh, Muhammadu Rabiu snd ya kake da wannan ango? Wannan ango kaninmu ne kuma abokinmu ne, abokin kasuwanci. To duk da dai naje ya ce shi mai gidanka ne, amma ga shi dai an riga an daura wannan auren. Yaya kake ji duk da cewa ya dan matsa daga ciki ba? Gaskiya ne, duk da dai muka gashi shiga daga ciki, za mu ba shi shawara zaman aure hakuri da juriya da in ya ga an bata mai rai ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri shine zaman aure. ya ku shawarar da za ku bashi eh, shawara da za mu bashi shine gaskiya zama aure a kuri idan ya ya ga an bata mai rai sai ya haƙuri shine zaman aure malam suleiman mahmud malam suleiman mun hango ka gaba gaba a wurin wannan daura aure ya kake da wannan ango eh ango kanan mu ne kuma abokin kasuwancin mu ne to an daura auren sa ne akwai shawarori da ku ba ango eh haƙuri zai kawai abin da ya faru ya haƙuri shine shugaba yanzu ya kuma shiga wani rayuwa wanda ba ni ba ne dole sai ya haƙuri da ita fatan Allah ya sanya alheri Sunana Ibrahim Abubakar Dabo. To Malam Ibrahim kai maka halarci wannan daura Ya kake da wani ango? Eh ango kusan kanin mu ne kuma dan uwan ne to an daura auren nan abokin sana'an mu ne wuri ɗaya muke akwai shawarwarin da za ku bashi da zan bashi shi sani aure ibada ne so kuma an ɗauko amana ne an bashi so ya kula saboda aure da yake tunani zai zo ya tarar ba haka ba so komai na rayuwa hakuri ne da yin haƙuri zai ga abu Malam. Auren Suleiman ka halarci wurin daura auren nan. ne daga ka da wannan aure? Daura auren biki na kuma kane na kuma na Malam Yusuf. Allah ya sanya ni kai. Allah ya nuna mana kuma na yan baya. suna na Suleiman Sani. To Malam Suleiman Sani na hango ka gaba gaba a wurin daura auren nan. Me dangantaka ka da shi wannan ango? Kawai dai ango amini na ne abokin wasa na ne. amini kuma abokin wasa to gashi ya shiga daga ciki duk da an ce kai baka shiga daga ciki ba a ah, wani na riga shi shigewa yara na sun kai bakwai ba sha Allah Allah sa da gaske ne to wani shawari zaka ba wannan ango ina mai bashi shawara da ya kuri a zaman lafiya zaman ci gaba zaman amana Allah ya sa rai akan Suna Ridwan Abubakar Dabu. Ala Ridwan ka halarci wurin wannan daura aure. Menene alakan ka da shi wannan ango? To alaka da shi na farko abokina ne, na biyu kuma ɗan kasuwan na uku kuma makarantar mu ɗaya. Masha Allah. To a matsayin ka na kusa da shi gashi an riga an daura wannan aure. Wani shawarwari zaka ba wannan ango? Shawarwarin da bai wucewa kamar yadda ake faɗa Allah subhanahu ta'ala ya faɗa. Haƙuri ne aure da juriya da kuma rashin da kuma bin addini ko kuma bin abin da ya kamata addini wannan shine abin da zai taimaka mai wurin samun abin da ya dace wurin zamantakewar shi da iyalin shi da kuma ma wani wuri can da na kuma Allah su ma malam suna na Yusuf dan kasa to malam Yusufa an ce kai ne uba ga wannan ango kuma kai ne girjin biki inda mafi yawa daga cikin al'umman da suka taru a nan sun taru ta sanadiyan ku ne domin kai ne babban uba ga wannan ango gashi a yau an riga an daura aure yaya kake ji gaskiya ina cike da farin ciki gaskiya ina cike da farin ciki sosai sosai gaskiya kuma farin ciki da nake ciki gaskiya ba zan iya misalta shi ba gaskiya saboda dan uwa ne sannan kuma abokin sana'a kuma mun yi zama mutunci da shi kuma mutanen da aka tara suka zo suka halarci wurin bikin muna musu godiya muna ma kowa fatan alkhairi Allah ubangiji kai kowa gidansa lafiya ya eh, sanya mu auren albarka da kuma zira ɗaya ba to a matsayinka na wato mai gidan shi wannan ango wasu shawarwari za ka bashi da amaryarsa wurin ganin cewa an jajirce kuma ya zama cewa an samu zaman lafiya a wannan gidan auren mm, ina da shi abu na farko dai shi da dai babu abin da ya fi haƙuri gaskiya shi ne haƙuri duk wanda zai magana zai ce haƙuri to duk abin da za a maka shi ne ka yi haƙuri su mata dama sai haƙuri to dole da abin da za a yi maka in ka ce za ka dinga wani abin da abin da su to dole dai sai dai haƙuri su ana lallaba su ne ana musu nasiha akan abubuwan da suka yi na wanda ake ganin ba daidai ba ne ko kuma ake tunanin a'a sun aikata shi a bisa kuskure. Malam. Sunana Malam Isa Shehu. To Malam Isa Shehu ka halarci ɗaura auren Malam Yusuf. Menene ka da shi? Alaƙa na da shi yaro mu ne na abokina na kasuwanci. kan an dai daura auren kuma daura aure lafiya lau wani shawara za ku bada shawara ne za mu bada Allah ya ba su zaman lafiya su da zaman hakuri dan aure hakuri ne shi ne aure tunda daga ran da aka yi aure soyayya kuma ana yin ta amma hakuri ba ta tafi yawa in ya hakuri ta hakuri za su zauna lafiya ba wanda ya isa shiga tsakaninsu Allah ya ba su zama haƙuri Allah ya kaɗa shaidan da shaidaniya a tsakaninsu Allah kuma ya ba su zara'a na gari Allah ya samu abin albarka ya suna malamar. hajiya fadi to hajiya um, a yau aka daura auren malam yusuf inda auren da ya haɗa mutane daga wurare daban-daban eh. shin ya kike da shi wannan ango eh, ina da ango ɗana ne ango Na'am. Eh. To an ce bayan shi angon akwai wasu daga aka auren su kuma ya ke da su. Ya'ya ne. to a yau Allah da ya aurar da 'ya'yanki da ɗanki ya eh. yake ji a wannan rana ina jin farin ciki ina godiya ga Allah hmm. da ubangiji Allah madaukaki ya nuna min wannan rana ubangiji Allah ya bamu zama lafiya Allah kuma isa na Allah ne ina tabbatar da alkhairinsa ina roƙon Allah kuma ubangiji da muka taru ubangiji Allah ya koma da kowa gidansa lafiya burin duk wasu iyaye su ga cewa irin wannan rana da suke aurar da yayansu akwai shawarorin da zaki ba wa'annan yaya na ki duka baki da shawarorin da nake ba su ubangi Allah ya zauna da su lafiya Allah ya zauna da su lafiya sai hakuri kuma da mutanen sa kamar da kowa yake na taron ka gama secondary school ki kenan hannun damanta ne kenan to ina cikin yan hannun damanta to masha Allah auren nan fa an riga an daura yanzu ta shiga daga ciki ya yake ji a irin wannan ranar ina ta ta murna sosai saboda kowa yana da burin ya ga wannan ranar har da keke ma kenan insha Allah to akwai wani shawarwari da ki bada shawaran da zan bata kawai ta bi mijinta duk da dai zan iya shaida a kanta gaskiya mm. mace ce mai hankali sosai shi ma mijin naji an ce ma ya mafi ta wannan hankalin amma dai wani wani shawara zaki bada to dukkan su dai su haƙuri da juna tun da dai duk magana haƙuri to ya suna malamar sunana Khadija Nana Khadija menene dangantakar ki da wannan amarya wannan amarya kawata ce kuma kamar yar uwa take a gari tare muka gama makarantar boko kuma islamiyyar mai ba dai da masha Allah to ayo dai an riga an daura auren wato ta sha ta fita daban da ku kenan tunda ku kuna kasuwa ko to wani shawarwari zaki ba wannan amarya da ango duba da cewa kin san angon kin san amarya wani shawarwari zaki ba su gaskiya ina farin ciki na musu murnar da zuwa na musu murnan zuwan wannan rana kuma ina roƙon Allah Allah ya ba su zaman lafiya ba su zuriya ta gari kuma sannan daga ƙarshe ina ba su shawarar su ya guri da zuwa kuma zaman nan sunana Amina Amina ya ne alaƙanki da wannan amarya gaskiya yarinya antina to menene kenan ita auren shi kamar da ya take a wuri na haka a'a su mama manya to gashi an riga an dora wannan auren yaya kike ji gaskiya ina farin ciki sosai sannan ina musu fatan alheri Allah ya bada zaman lafiya Allah ya kawo zuriya ɗaya to ita maman ta shiga daga ciki ne eh, a muna sa ran insha Allah Allah sarki mama to wani shawara zaki ba ƴaƴan nan naki gaskiya ina ba ta shawara ta yi hakuri, da mun zaman aure shi dole sai an haɗa da zama mai hakuri ce sosai kuma insha Allah ba za ta ba mu kunya thank you sunana Maryam to malama Maryam na ga sai wani rangwada kike yi menene alakan ki da wannan amaryar ya ta ce ya yake ce ya ta ce okay a'a ah, ah, na masha Allah to mama yaya kuke ji da wannan aure da aka daura yau to alhamdulillah mun gode ma Allah ina mata addu'a Allah ya ba su zaman lafiya Maryam. Ba inna Maria menene dangantakan ki da wannan amarya ni uwa amarya ce na uwa amarya ce uwa wato ke kanuwan amarya kenan eh, ni kan uwa amarya ce masha Allah to ya kuke ji da wannan aure da aka yi sai alhamdulillah ina godiya ga Allah kuma ina farin ciki da Allah ya kawo mu wannan rana farin ciki da muka aure da ƴanmu Habiba akwai shawarorin da za ku ba ita Habiba Eh muna ba ta shawara ubangiji ya sa su zanna lafiya ubangiji kuma ya sanya mu auren albarka eh, Allah ya ba su zaman lafiya ya suna malama safiya Aisha. to ina safiya an ce ke ce uwar amarya haka ne eh, da ke ce dai uwar amaryan da yake ne mm. to gashi a yau an ɗaura auren ɗaya daga cikin 'ya'yanki mm. wanda burin duk wasu iyaye suka irin wannan ranar an riga an ɗaura auren nan yaya kike ji a irin wannan lokacin ina farin ciki da Allah ya nuna mana wannan rana kuma ina roƙon Allah Allah ba su zaman lafiya Allah ubangiji ya sanya alkhairi Allah ya sa albarka a cikin auren Allah ya ba su zaman lafiya Allah ubangiji ya sa abokan arzikin juna ne Allah ubangiji ya ba su zuriya ɗan a wannan aure ya tara mutane daga wurare da dama me za ki ce ma da suka bar abin da suke yi domin su taya ku murnan ganin wannan rana na auren ɗaya daga cikin yanki ki ina musu godiya sosai da sosai Allah ubangiji da Allah ya kawo su lafiya Allah ya da kowa gidan su lafiya Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi Fatima. Malama Fatima menene dangantakar ki da wannan amarya? Menene dangantakar ki da wannan amarya? Ni kaman mamanta ne. To ga sha riga an daura auren nan. Ya kike ji? Wallahi muna farin ciki sosai kuma muna fata Allah ya ba su zuriya ɗaya ba. Allah ya ba su zaman lafiya. Akwai shawara ne daga gare ki? A'a, ga mun bata. Ba ki bata ba dan ta ringa tunawa? A'a, ga mun bata. Ba ki da baki. Aya sunan ki? To malama Habiba a yau aka ɗaura miki aure da Malam Yusuf kuma duk burin duk wacce ya mace ta ga irin wannan ranar. To alhamdulillah an riga an ɗaura aurenki. Ya yake ji a irin wannan ranar? Ina cikin murna. Ina cikin murna da annashuwa. Da farin ciki. Da farin ciki. To ah, yaya kike ji duba da cewa an ɗan ɗauki lokaci ana ta tirzawa a shiga a fita gashi dai yau an ɗaura auren za ki iya tuna ranar farko da kika haɗu da mijinki? mahaɗa ranar juma'a na? rana mahaɗa ranar juma'a da rana ai gama sallar juma'a Na'a. to me jawo hankalin ki wurin ganin cewa akwai sauran mazaje bila adadin amma kika ɗauke shi daga cikin mazajen nan ya zama to miji a gari. azumi kuma ya so wani ginshiki kika ɗauka na ganin cewa kun gina ginshiki na rayuwa mai kyau a gidan aurenku musamman a rayuwanku da za ku yi na gidan aure me kika shirya ma a aurenku zama amana to mutane sun dai bar abin da suke sun zo domin taya ku murna me zaki ce ma mutanen da suka zo taya ku murna ina godiya dukkan wanda ya zo taya mu Allah ya mai da kowa gida lafiya na gode ya suna malamu Yusuf Ahmad da kasa to wannan Yusuf ah, na ga sai bude baki kake ka kasa rufe baki ko dai kai ne angon ne insha Allah to a yau an ɗaura aurenka wanda burin duk wani bil'adama ya ga irin wannan ranar shi a yau har an riga an ɗaura auren ya kake ji a wannan ranar assalamu alaikum farko zai yi kamar yadda aka sa ranar auren nan allah ya kawo har an ce yau ana cewa auren an ɗaura ba abin da zai yi ma ba wannan fara yi ma godiya sai allah da ya nuna min wannan ranar na ga ƙauna gun 'yan uwa inda aka nuna mu ana tare na ga mutane kala-kala-kala saboda zaman lafiya da na samu na yi da su kuma na gode ma Allah yadda abin ya zo kowa Allah ya kawo shi gida lafiya ya kawo shi aure lafiya ina fatan ya koma gida lafiya Mala Yusufa za ka iya tuna ranar farko da ka haɗu da wannan baiwa Allah? Eh zan iya tunawa insha Allah. biya aka yi kuka da ita ita wata juma'a ashirin ga watan ga watan in ban manta ba. To lokacin da muka haɗu da ita na zo na same ta ne na gabatar da kaina na gabatar da jinta sai nake nuna mata da irin cewa bai kamata a ce an yi aure ba tare da soyayya ba so shine aure duk auren da aka yi ba soyayya dole a samu matsala a fara neman soyayya shi kana nufin dai ka lallabe ta ka samu soyayyan ta kenan insha Allah to me jawo ra'ayinka wurin ganin cewa gaba ɗaya ta doke wa'annan yan mata ta zama to zakara a gare ka wani abin inda na duba kawai Allah nake ƙara gode mawa ba yau na bane ko dubara inda za a kalle ni a Yusuf dina ba lalle bane a ce to wannan yana daga cikin 'yan takara ma a cikin 'yan takarkarin amma to sai na ƙara gode ma Allah ba wai wayo na bane ko dubara ko menene muna sa Allah a gaba Allah ne ya nuna min wannan abin ya zo da sauki kuma ya zo alhamdulillah ba wani abin da zan iya yi face irin wannan farin cikin da na yi mara musultuwa gaskiyar magana menene burinka na zamantacewan gidan aure tsakaninka da amaryarka zaman lafiya wannan aure naka ya haɗa mutane daga wurare daban-daban har da tsallaken jihar kaduna wanda an zo ta ka murna wani irin fata alkhairi za ka yi ma mutanen da suka baro abubuwan da suke suka zo domin taya ka murnan ganin wannan ranar yana yi musu fata alkhairi a koda yaushe zaman lafiya ne ya kawo hakan inda ba a zaman lafiya da mutane ba lallai a samu mutanen da suka zo na auren ba wasu ma na san fuskan wasu na iya ganewa wasu ban abu dai na jama'a gaskiya ya kamata a ce mutum duk wanda ya gani ya gaisa da shi ya mai fata alkhairi saboda wani ma zai danna wani auren ne ya zo naka shi ma na abin alfahari ne ba wai don wancan bai da muhimmanci ba yanayin zaman lafiyan da aka zauna da mutane shine